السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 29 غوتن جماد الآخر hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talqisud da'awat wal azkaril mustahabba bil laili wan nahar na al'imam abu zakariya muhyiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu idza da fi sala littafi da ke bayani gani da idan mutum yana sallah wasu addu'o'i da zikirori da salatai ne aka ba shi dama kuma aka umarce shi da ya rika karantawa yana faɗi a inda muka shiga babi na 69 daga cikin babubukan wannan littafi babu asma'illahi husna babin da ke bayani akan kyawawan sunayen Allah inda malam ya bude babin da aya ta 180 da ke cikin suratul araf da Allah maɗaukin sarki yake cewa walillahi asmaul husna fad'uhu biha lalle Allah maɗaukin sarki yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙo to ku roƙe shi da waɗannan sunaye malai kawo hadisi na 269 daga cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar ruwayan sayyidina abu huraira da al'imamul bukhari ya ruwaito cewa annabi ya ce lallai allah maɗaukin sarki yana da sunaye 99 duk wanda ya kiyaye su to wannan zai shiga aljanna wannan ya sa muka ɗauki lokacinmu mai tsawo domin mu fayyace ma'anonin waɗannan sunaye na Allah madaukin sarki domin mu san su mu kiyaye su mu aiki da su ta hanyar roƙon Allah bukatunmu don mu dace da waɗannan bayi da Allah madaukin sarki zai sa su a cikin aljannan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace duk abin da aka fara ana yin shi kaɗan kaɗan wata rana za a waye gari an gama shi yau za mu tashi suna na sittin mutum muna cewa suna na ɗaya ko to yana sittin shi yasa duk abin da mutum ya gajen haƙuri a kan shi wannan gajen haƙurin zai kai shi zuwa ga aikin da na sani don zai ce bari ya gaugawa bari ya sauri mai yiwa gaugawan shi da saurin shi zai kai shi inda zai yi nasara shi ko gaugawa so da dama mafi yawancin shi aikin shaɗan ne an gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace ku ƙara haƙuri mu bi sannu sannu har zuwa lokacin da za mu karkare sunaye talatin da tara da suka saura an fahimci wannan idan ba za mu ƙara karanta suna guda sittin kuma a baya ba ba zai yiwu ba allah maraukin sarki ya taimake mu almajid ai huwa allazi ala wartafa bi zatihi almajid ma'anan shi shine allah maɗaukin sarki shine wanda ya ɗaukaka yana can ƙololuwa a can sama da karankan kan zatin shi walahul majid har ila yau Allah maɗaukin sarki yana da ɗaukaka da bunƙasa da cika fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi a cikin abin da ya shafi sunayen shi sunayen Allah maɗaukaka ne cikakku ne masu ɗaukaka haka abin da ya shafi siffofin shi haka kuma aikin shi fa majidu zat mala ya ce ɗaukaka da kuma martaba na zatin Allah al'ilahiyya wanda yake na abun bauta bayyin wannan sadari yake fi jamalillah kasantuwan Allah maɗaukin sarki mai kyau ne wa sa'atihi da kuma yalwa da girma na Allah maɗaukin sarki wa da kasantuwan Allah maɗaukin sarki na can ƙololuwa wastiwa'ihi da kuma daidaituwan shi ala arshihi akan al'arshin shi fa inda muslim min hadisi abdullahi ibn mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-imam muslim ya ruwaito hadisi abdullahi dan mas'ud yake cewa manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal lallai Allah madaukin sarki mai kyau ne kuma yana son dukkanin wani abu mai kyau kenan duk aikin da zaki ya zama mai kyau to Allah yana son shi to ko aikin da zaki yi ya zama mai kyau sai aikin da alkur'ani ya ce a yi kuma manzon Allah ya nuna yadda za a yi a bisa fassarar malaman farko wannan aikin shine kaɗai mai kyau to Allah yana son haka misali dukiya ne zaki ɗauka zaki bada sadaka to Allah madaukin sarki yana son sadaka to ba zai karɓi wannan sadakan ya baki lada ba har sai idan kin yi sadakan da dukiya mai kyau domin inna Allah ta'ala jami ina fatan mun gano wannan da kyau me dukiya kyakkyawa ita ce dukiya tsayyib dukiyar da aka nemo ta ta hanya ta halal ba ta hanya ta dubarbaru da magu magu ba Allah madaukin sarki ya kiyaye وروى أيضا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يشي حجابه النور hijabi shamakin da ya shamakance mu ba ma iya ganin Allah madaukin sarki hijabi ne na haske an gano wannan da kyau ku wannan hasken hijabin na Allah shi ya fara sauka akan dutsen tsor wannan dutse ya ragargaje in kun tuna sanda annabin Allah annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaika yo Allah madaukin sarki san nike ka nuna min kai dan ina son ganinka Allah madaukin sarki ya ce ma annabi Musa lan tarani ai gani na ba zai yi gare ka ba yau Musa ya matsa sai Allah ce to walakin anzur ila aljabal sai dai ga wannan dutsen samun ido kaga fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan dutsen ya iya tsayawa inda yake kai za ka iya gani na shine ta jalla rabbuhu lil jabali yayin da Allah maɗaukin sarki ya yayi tajalli ya bayyana ga dutsen hasken wannan shamakin Allah ya sauka akan dutsen sai dutsen ya niki wa kharra Musa saiqa annabi Musa ya fadi ya suma an gano wannan da kyau ko amma duk da haka wani dan bid'a yana cewa da a ce annabi Musa ya yi tarbiya ya yi wasuli da zai ga Allah ba nawa. abu mashin da bai yi tarbiya bai yi wasuli ba wannan ya sa ya kasa daurewa ya kasa ganin Allah madaukakin sarki wannan muguwar magana ce hijabuhu annu hijabin da ya sha makance bayi ba sa iya ganin Allah haske ne lauka shafahu da za a yaya wannan hijabin la'aharaka subahatu wajihi da duk abin da fuskan Allah madaukakin sarki yake fuskanta to wannan abin da ya ƙone kaf mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi duk inda ganin Allah ya fuskanta to wannan abin zai kone cikin halittun shi kaf shi yasa a duniyar nan ba za a iya ganin Allah ba an gano wannan da kyau ko sai a lahira ne in Allah ya zo to shine za a iya ganin shi amma a duniya ina an tambaye annabi a daren isra'i da mi'raji kaga Allah yace anna ra'aituhu ta ya zanga Allah yace nurun ra'aitu ni dai naga haske to wannan hasken na hijabin kun gano wannan shine kaɗai manzon Allah ya iya gani amma ganin Allah madaukakin sarki wannan annabi ya ce sai an je aljanna sai kuma a farfajiyar kiyama sanda Allah madaukakin sarki zai zo domin gudanar da hisabin bayi Allah ta sa mu dace da hisabi hisabi sassauka Allah ya ce muke mu mala ya ce wa kaifiyatu jamalin zat yanayin kyan zatin Allah au kaifiyati ma huwa alaihi ko kuma tsarin yanda yake a ce ya kyan Allah yake amrun la yadrukuhu ba wanda ya sai iya gano kyan Allah an gano wannan da kyau ko yanzu misali an ce mana annabi yusuf kyakkyawa ne har a cikin hadisi annabi yake cewa fa'iza yusuf kada otiya shatarar jama'a a daren Isra'il da mi'iraji annabi ya ce kawai sai ga shiga annabi yusuf sai ga an ba annabi yusuf rabin kyau kin taba ganin mutum kin taba ganin namiji haka to wannan wani irin kyau ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake da shi za ki siffantawa ba ki taba ganin shi ba to ya ga Allah da ba taba ganin shi Allah ba an gano wannan da kyau ko shi yasa mala yake cewa kaifiyan kyan da Allah madaukakin sarki yake da shi to wani irin kyau ne wanda la yadrukuhu ba wanda ke riskan kyan Allah sawa'un siwahu wanda ba Allah ba wala ya'lamuhu ba wanda yake sanin mada zurfin kyan Allah haba illallah in ba Allah ba walaysa indal makhluqin minhu illa ma akhbara bihi an nafsihi dukkanin bayi ba su da abin da za su iya sani dangane da kyan Allah sai ɗan taƙaitaccen abin da Allah maɗaukin sarki ya ba da labari min kamali wasfihi na cikan siffan shi wa jalali zatihi da martaban zatin shi mala ce wa kamali fi'ilihi da kuma cikin aikin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau inda yake san Allah mai kyau ne yanda Allah madaukin sarki yake hmm yanda Allah ya tsara ki yanda Allah ya kyautata ki yanda Allah ya make baki bai make baki irin na giwa ba wannan ba tsari bane irin na Allah yanda Allah madaukin sarki ya make hannaye da kafafu bai make irin na agwagwa ba an fahimci wannan aikin Allah aiki ne mai kyan gaske tsari ne tsari ne kyakkyawa ina fatan mun gano wannan da kyau Umar Mali ya ce min majidi zatihi yana daga cikin majid daraja da ɗaukaka na zatin Allah istiwa'uhu ala arshihi daidaituwan da Allah madaukin sarki akan al'arshin shi fa huwa aliyun Allah madaukin sarki madaukaki ne bi zatihi ala khalqihi Allah sama yake ba cikin sama ba Allah yana burbishin sammai ne kan al'arshin ba wai yana zaune kan al'arshin ba ya daidaita a burbishin al'arshin an gano wannan da kyau ku wannan ba ke da ki imani da abin da aka gaya muke kawai cinda baki taba ganin yanda Allah yake ba ko baki taba ganin yanda al'arshi yake ba baki taba ganin yanda daidaituwa kan al'arshi yake ba ba wanda zai iya faɗin wannan sewa Allah sai Allah iyakan abin da ya ga dama ya gaya mana kenan namu kawo mu yadda misalin mala'iku ne a nan waye taɓa ganin mala'ika amma ba mu yadda akwai su ba a nan waye taɓa ganin aljani amma mun yadda akwai su an gane za ki iya ganin aljana ko aljani idan aljanan ko aljanin suka yi mai suka rike da suka zama wata halitta za a iya gan su ɗan adam zai iya kama su ma ya hukunta su amma in ya zama aljani yana siffan shi da suran shi na aljani ko to cikin bil adama wanda Allah madaukin sarki ya ba wannan dama ne ya hukunta aljani sai dai annabi annabin Allah annabi Suleiman Allah ya bashi wannan dama annabin Allah annabi Muhammad Allah ya bashi wannan dama domin mu da kanku mun karanta a nan kun ji sanda wani ifritin min jinni ya zo gaban annabi yana ma annabi wasa da bakin wuta a gaban shi annabi yana sallah annabi da ya mamayi wannan ifrit ya carrab sai ya shaƙe shi annabi ya ce da ya ji zafin shaƙa ifritu sai da ya zazzago harshen shi annabi ya ce sai da ya ji sanyin harshen shi a hannuna inda ake san aljani ba mutum ba ne yanzu da haka ke kenan kika shaƙu da kyau za ki iya zazzago harshen ke zo nan inda ake san aljani wani halitta ne annabi ya ce na so in rike shi gam har sai na ƙare sallah in miƙa ma 'yan bangan madina yawo da shi a cikin gari amma sai na tuna addu'an ɗan uwana annabi suleiman ya ce sai na sake shi 'yan bid'a suna kafa hujja da wannan da cewa aitocin da annabi kunga ga bai saki bai ba da aljaniyan kewaya da shi ba to duk wani mu'amala na cire aljani ko magana da aljani shiga mulkin annabi suleiman ne sai mu ce ƙarya kuke yi ai alƙiyas ma alfarik saboda annabi muhammadu annabi ne manzo ne annabi suleimanu annabi ne manzo ne kuma yana da mulki annabi na da mulki sannan kuma suna magana da aljanu baki ɗaya inda annabi ya kauce kenan amma shi ɗan ruqya yana da mulki annabi ne manzo ne yana iya ganin aljani ido da ido to dan menene kuke hada abin da ba ɗaya suke ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku. idan mutum yana magana in bai taka martaban malanta da istinbatul ahkam da kallon nassoshi waɗanda suke da ishkali ba ba zai taɓa iya fassara su ba sai kawai gaya ma wawaye jahilai in ya kiɗa masu suka je lokacin da malaman gaskiya suka zo to kuma a san suka yi bayani sai mutum ya ce an sa shi a cikin ruɗani ba rudaniya ka saka ba kai ka sa kanka da kanka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya alamu sirra wa akhfa ya daga cikin siffan Allah daidaituwan shi a can kololuwan sama yana sane da sirrin da mutane suke sirrantawa kuma yana sane da abin da suke bayyanawa fi mulkihi a cikin mulkin shi kaf wa huwa alqa'imu alaihim Allah shine mai tsaye wajen kulawa da bayan shi wal muhitu bihim shine ke kewaye da sanin su baki da qala ta'ala Allah madaukin sarki yace ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshin shi aya ta biyar cikin sota taha mala yace wa qad bata annal arsha a'lal makhluqat ya tabbata cewa al'arshin Allah madaukakin sarki shi ke saman halittu kaf babban magana kenan sama halitta ne ku gani. yanzu mu nan muna duniya menene rufin duniya eh ba sama ta ɗaya ba yawwa in aka shiga sama ta ɗaya me rufin sama ta ɗaya ba sama ta farko ba idan aka je sama ta bakwai me rufin ta na alarji ba alarji ba ne a sama ta bakwai abin da ke saman bakwai shine wani teku ne wani irin ikon Allah a gaida Allah gwani wanda ya iya halitta ku ji ikon Allah abin da ke sama da aka shimfiɗa menene teku ne abin da ke saman tekun kuma mene kursiyu ne shi ma kursiye ma saman wannan tekun rumfashi kuma me ke saman kursiyu al'arshi ne me ke saman al'arshu rabbul izzati wal jalali zil jabaruti wal kibriya shine a can sama kuma kun gano wannan da ke ku haka ba wani abin da ke saman al'arshi sai Allah ba wani abu da ke saman Allah ba wanda ya taba zuwa wannan wajen an gano wannan da kyau shi yasa idan kiyama ta tsaya Allah madaukin sarki zai sauko mun gano wannan kuma bayi za su gan shi kuma Allah madaukin sarki zai yi hisabi amma ganin da bayi za su yi mashi ba kowane bawa ne zai ma Allah ganin yarda a filin kiyama ba ganin yarda da za a yi ma Allah shine sai an shiga aljanna kun fahimci wannan duba a filin kiyama duk wanda Allah zai mai hisabi ai zai gan shi an gane amma ai gani ne na mai laifi ga mai hukunta shi ai don yana cikin tsoro yana cikin firgici da razani irin firgidan da bai taba ganin irin shi ba don baki taba ganin tonan silili irin na lahira ba wallahi baki taba jin labarin wannan ba yasa duk wacce take ganin wai Allah ya yi ta ta rayu a duniya ta more ne ko ta canza shawara karya kike yi zaki sha mamaki ran da aka ce lahira shi sa duk wanda ya san me yake ce ma lahira ya karanta alqur'ani Allah ya ce yawma tubla sara'ir to dan adam zai shiga yin shi ranan tonan filili Allah da kan shi kira lahira haka za a zaunar da ke duk abin da ke zuciyarki sai an barar da shi duk abin da kika ɓoye sai an bayyana shi duk abin da kika aikata sai an yi terere da shi ala ru'usul khala'iq shine dan adam zai raina kanshi zai yi gurin ina da ma ba a yi shi ba ina da ma a ce shi ma dabba aka yi shi sai kin yi gurin ina da ma akuya ce ke ina da ma kaza ce ke ina da ma bera ko beran masar aka yi ki ba yake mutum ba dan adam yazo yana guri yana cewa inda an yi shaka shi ma za a ce kunu me turaba to dan adam ya miƙe kafa abin da aka hana shi ya je yayi an fahimci wannan da kyau ko abin da aka hana shi ya je yayi Allah shi kyauta ne sai mara ya ce wa annahu fawqal ma al'arshin Allah yana saman ruwa wa annal ma fawqa sama ruwan kuma na saman sama wa wallahu azza wa jalla fawqa zalika Allah yana saman wannan kaf muhitun bil khalaiki shi ya kewaye halittun shi kaf wa ya alamu mahum alaihi Allah shi ya san abin da suke a kan shi duk abin da mutum yake aikatawa Allah Allah ya sani kuma mutum ba zai mutu ba ko in kina kan kuskure sai ya nuna maki Allah zai kin gani kuma sai Allah ya nuna maki iyakanki shi sa gara mutum ma ya rika kirda dan abin da yake daidai ya bi dan ya sami yardan Allah kadai ya bi abin da Allah madaukin sarki yake so domin ya dace domin idan mutum ya mutu ya koma ga Allah bai samu dacewa ba ya shiga matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. mahala ya ce rawal bukhari min hadis abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira ya ce annabi ya ce fa'iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa duk sanda za ku yi addu'a ku roƙi Allah ya ba ku aljanna ku to ku roƙi aljannan firdausi ne fa innahu awsatul janna domin firdausi ita ce tsakiyar aljanna wa a'alal janna ita ne kuma ke ƙololuwan aljanna can sama kun san aljanna mataki mataki ne level level ne fa idan aikin ki ko kina aljanna na ƙasa ne ko kina nan wacce take aljanna na sama zaki hange ta kaman kin ke ganin tauraro kuna da tazara mai yawan gaske kuma ke ba za iya zuwa can ba sai dai ita za ta iya zuwa nan misali za ki iya zuwa bila gidan shugaban kasa glass house za ki amma shi fa sai ya zuwa nan kuma hankali kwanci kuma in ya zo nan ko to an shiga matsala domin tsaron wajen gaba ɗaya zai kuma hannunsu ne ƙarshenta daga inda mai kyamarar na yake tushe na baya duk nan ba wanda zai zauna nan wajen security na zama suna zazare muku idanu suna in kika matsa motsi ma ki sha mamaki shugaban kasa ya zo to ranar kiyama haka Allah zai zo fa Allah ya sa mu dace to ki roki Allah Allah ya baki firdaus kina can sama to sai yake cewa fa innahu awsatul janna ita firdausi ita ce tsakiyar aljanna wa a'lal janna kuma ita ce can sama wa fawquhu saman firdausi arshur rahman al'arshin Allah mai rahama ne wa minhu tafajjarul anharul janna daga al'arshin Allah ne maramaran kayan daɗi na aljanna ke gangarowa koko daga firdaus wasu mutane suka ce wa minhu wannan damirin ya ƙudu ila akara bilismin shine al'arshi wasu suka ce a yana koma zuwa ga alfirdausi ma'ana duk wani alheri da ke gangarowa zuwa ga aljanna na ƙasa to daga ina yake daga firdausa ce yanzu duk wani kuɗi da gwamnonin jihohi suke samu daga ina yake ba daga abuja ba to fatan mutum ya dafa mulkin abuja ko to ke roƙi allah maɗaukin sarki ya sa kina da rabo a firdausi allah ka sa muna daga can mm. in kuma kina da ƙasa ma riƙa leƙo ku muna hangen ku kogo allah ma dai ya sa muna can wanda za ce malam me da zafi in dai shiga aljannan kowace ne a mu annabi ya ce mu roƙi firdausi ne kin ga in firdausi bai samu ba sai a kai mutum ina kowanne amma dai mu dage mai aiki yana daga abin da ke saka mutane cikin matsala shine haƙƙin mutum karki yadda duk abin da zaki zama ku haƙƙin musulmi tare da ki wallahi inda haƙƙin musulmi tare da ki ba ki shiga aljanna ba ta ga ki san wannan taki ta bata ma kanki lokaci ne sai an cire mai haƙƙin shi ƙoƙarin cire ma wani haƙƙi ko wallahi ki rasa aljanna Allah ya taimake mu kuma yana daga cikin matsalan da yau ya zama al'umma ruwan dare shine ne kila wa kala an ce ya ce an ce sun ce jin jita jita a gaya maki magana ba bincike kawai sai ki yadda kin wannan yana lalata imanin bawa wallahi na lalata imanin bawa duk abin da gaya maki ko ana gama gaya maki ce ƙarya ne a cikin yi bincike wani ne fa ya gaya man na yadda da shi ƙarya yake yi waye shi har qur'ani ya ce cikin yi bincike in ko baki bincike ba kika yadda ko da izinin Allah sai musulmi ya shiga aljanna da ladinki ki hankali mafi yawancin maganganun da mutane suke faɗi a yau menene wallahi ƙarya ne mafi yawanci ƙarya suke faɗi Allah shi kyauta suna na 61 shine alfatta alfatta wanda ce to malaya zamu roƙi Allah da wannan sunan ki jira ki ji ai huwa alladhi yaftahu abwabar rahama Allah shine wanda yake bude kofofin rahama kenan zaki adda ki rika ya fattahu kenan hmm. war rizq da kofofin arziki li ibadihi ajma'in ga dukkanin bayan shi ya gawa da ku sani Allah madaukin sarki shi ke ma bayi arziki a sanda a lokacin da ya ga dama in Allah madaukin sarki so ya ma arziki ko in duk garin nan in duk garin nan sun ce ba zai yi arziki ba ƙarya suke yi halas ya yi yanzu kuna zaune da mutum ko kuna zaune sai wani dalili sai ya sa shi sai ya tafi sundu kin ga dai sundu ba Abuja bane ashe arzikin shi na can yana zuwa kasuwan sun da sai ga wani abin saidawa sai ya tsara ya siyar ya tsara ya siyar kan ki haka sai Allah madaukin sarki sai ya daga shi sai zan babban mutum an gano akwai mutumin da a Kano yake lokacin da aka zo ana maganan karo karo karo mutane suka dauki karo shirme sai je sai shiga sana'ar karan Allah madaukin sarki sai ya bude mai hanya da ya rika ɗiban waɗannan abubuwan yana fitarwa ƙasan waje yanzu ya zama hamshakin mai kuɗi a garinsa sai da aka ce yankan kai yake wai yanzu kana yin arziki sai a ce to kila ko kaza ne kila ko kaza ne su masu kila kilan nan fa mushrikai ne saboda ba su yadda Allah zai iya yi ba waye zai iya yi wane da wane ne za su iya yi Allah ba zai iya kun bayyance wannan da kyau shi mai wayo ne yana da hikima an yi an yi a gano yadda yake harkar sana'a yake ya faɗi ko wani bawan Allah ka tsina haka yake sana'ar riɗi ya ɗauka kan ka ce haka Allah maɗaukin sarki ya sa ya sama da riɗi ya zama babban attajiri daga wasu ga ce yankan kai yake ya ja ba yankan kai yake ba yankan kafa yake yake <laughs> nan ba shirmanta kawai ya ce kuma wanda suka fi kowa zagi da ya ce sun fi kowa cin moriyata ya ce so suke yanzu in faɗi yadda nike samu su je su kafan ungulu wanda ya iya cewa yankan kai kake in ya san yadda kake samu zai bata ko ba zai bata ba to dan me zai sani ka bar shi ta shan ba. an gano wannan da ke ku yana nan yana gulma kai kuma kana bare rafa kana shagalinka ba rafa na zani ba fa ta nera Allah madaukin sarki ya sa mu haka suke ta yi malam jafar ya taɓa faɗin wannan maganan gidan shi ne ya sake ma fenti ɗaliban shi suka koma gebe suna zagin shi ina nan zan zo muku da kasa wata rana ya ce mota ce ya canza suke kakara bai ma gama biya ba aka ce mala ya ja kaya <laughs> kai a yi dindini suke wallahi a masallacin abun kunya in kika ji kasa ɗin sai da ce wani tashi kai kai man fentin gidana na biya ku an biya mai fentin kawo malam jafar kuma ɗaliban ahadu sunna ke wannan ɗaliban ahadu sunna a lokacin da malamin bid'a ake kawo mashi miliyoyi ba iyaka a sanda sojoji suka dare gidan muhammad yusuf shugaban boko haram sun samu jeep jeep sababbi guda goma sha biyu manya-manya na zamani yau da za ga malamin ku ya zo da kwaya ɗaya duk garin da sayan tsini mai albarka guda goma sha biyu shugaban kiristoci ayon a ritsa jafo jirgin sama yake hawa da jirgin saman shi ne ma aka ce an je siyo makamai a ina a south africa inda a ce shugaban izala zai sai jirgin sama ya shiga bala'i ko a ce wani shugaban salafiya ya shiga musiba yanzu su fastoci ba ma al'amarin wai mota ya dame su ba jirgin sama akwai yaron da yake harkan canji yake gaya mai yake cewa yana hudda da wasu fastoci suna harkan mai ne yake gaya min ya ce wallahi malam sun fi su ishirin kowane da jirgin sama kuma fastoci ne ya ce idan canji ya ragu a hannuna ban gama ba su ba in sun gama bukatun sun fita waje ya ce su da dama sukan rage naira miliyan ɗari takwas naira miliyan ɗari bakwai ya fota shida a hannuna ma ba su karɓa ba ya ce da haka ne arziki malam fastoci ne ba amma yau limamanku liman bana ɗan canza ɗan riga haka ya ɗan fito yana ɗan haskawa ha ce masu kudin garin nan sun ba liman zakka gano duk limamai da malamai na masallatai gaba daya barayi ake kallon su wai sadakan da ake tara a masallaci ne wai suke ci ba ka iya gaya musu ba su ma limaman sun zama limaman ƙauye ne har da suka tsaya ana masa haka an fahimci wannan duk malamin da ake ma tunanin irin wannan shiri na kan shi yau ba wanda zai shiga coci cikin wa cikin kiristoci sai ya ba da kuɗi a cocin da haka za a kama ma fasto gida za a sai mai mota abincin gidan shi a bulus yake ci duk tafiye-tafiyen shi da komi yin mai ake kuma an jima zai je jawabin da zai batar da su amma ko Allah Allah kuke wai malaman ku ina suka samu kudi fashi da makami suke yi sai me to ku je ku gaya ma yan sanda ku je ku gaya musu sai suna bani mamaki wanda za ka ga yana faɗin maganin da za a zuba shekarunka a zuba shekarunsu shekarunka ya fi nasu kai ya ba za ka samu hikima da wayan neman kuɗi ba sai su an fahimci wannan da kyau ku suna abin da kai ci ne Allah ne ke bude kofan arziki in ya ga dama yi ma bawa kuma ba da mutum ya iya an bayanci wannan yaro ne a nan nan kaduna fa farko farkon shigowar waya farko farkon shigowar waya fa irin dan karambanin nan sai ce ma ɗan uwan shi ka bani jali mu je mu saro waya da irin jacket jacket na waya da sauransu da menene a India a China ya dauki yan kuɗi ya bashi ya yi ƙara kawai ya tafi yana zuwa kawai sai ya samu wani ɗan china aka ɗan shishirya ya suka bashi kaya sama da kuɗin da ya zo da shi yanzu yaron nan ba kwana ba har gangara ya haye ya kara sama da wannan harka ya ce ba abin da ke damun shi a rai ya ce irin waɗanda ke jikin shi suke mai mugun mai mugun alkaba'i ya ba wanda zai amfana kuma a cikinsu na ce ba ga wani shahalar rabu da su ya wai suna gani na kullum zan zo dan share tsohon shagona ina zaune sun ɗauka wannan sana'an nake yi cika in ya fito kafin ma ya zo ya raba lagos port kano ina harka ce ta waya kawai alat na shigowa kwana ɗaya kwana biyu kawai sai su ga sa ganin shi ya fasa ya tafi can su kuma suna nan suna zaune suna shan zafin gari suna ta gulma ana ta tsaye gumi an gano wannan duk inda ka zauna mutanen suna tsugu didi su je su sana'a su nemi yadda za su rayu ba za su yi ba ana nan ana tanin wai wane da su wane yage suna rayuwa an gaya muku malaman yin suna rayuwa da sadaka ne irin malaman da muranin zauna zama wawaye ba su nemi arziki ba kun gano wannan da kyau ko malami ya zauna bai ba naira miliyan ɗari baya ba zai wahala a rayuwar nan ta duniya saboda mutanen suna da matsala ina fatan kun gano wannan da kyau mutane suna da matsala kuna zagin malaman ku haka kawai malam wani yi kaza shek wani yi kaza waye waye waye waye waye waye kuma gaje ka bincika ƙarya ne Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai malai yace aw yaftahu abwabal bala to kun ji kuma ko Allah ya budo mu wasu mutane kofan bala'i limtihan saboda ya jarrabci mumine as-sadiqina waɗanda suke da imani na gaskiya haka Allah yake wallahi mutum na zaune sai Allah ya kunno mai wata musiban da ba yanda ya iya ana yi ko ba yi kaga mumini ya fada cikin bala'i dan Allah ya jarraba imanin shi hmm? mala yace fa min awwali ma warada fi qawli ta'ala mala yace walau anna ahlal qura ku ji abin da Allah ya ce da a ce mutanen gari mutanen birni mutanen unguwa mu ce mu ce mutanen magumi walau anna ahala magumi mu ce amon da kowa zai imani ɗari bisa ɗari ga Allah wata kuma ta sa tsoron Allah a ransu Allah ce la fatahana alaihim barakatin minas sama da Allah ya budo musu albarka daga sama wal ardi albarka daga ƙasa walakin sai dai kazzab sun ƙaryata Allah ne fa akhaznahum bima kanu yaksibun Allah ce muka kama su da abin da suke aikata na tabargaza ya riga ce abin da ke da mutane ga suna cikin wahala da kunci ƙaryata Allah in kike imani da Allah ko sai Allah madaukin sarki ya bude miki hanyar arziki baki sani ba hanyar daukaka baki sani ba dan abu ba abu kawai sai ga Allah madaukin sarki ya daga ki akan shi an gano wannan da kyau Allah ka sa muna da rabu wa qawluhu Allah madaukin sarki ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha in Allah madaukin sarki ya bude ma bayi kofan rahama ba wanda ya isa ya rufe ta inda nake jin daɗin al'amarin Allah kenan idan Allah ya buɗo kofar rahama shi yanda mutane suka yi wai kofar rahaman nan ta kulle ko wala ƙaryan sa sha ƙarya muna ne bata mu kansu lokaci suke yi kun gane wallahi bata mu kansu lokaci suke yi ai ya kamata za mu rubutu za mu aika da sako za mu kaza don mu sa su wani cikin matsala ba wanda zai iya sa musulmi cikin matsala domin kofar rahama ta Allah ce in ya budo ko duk yanda mutum ya kokarin zai kokarin ya kulle ta wallahi Allah ce ba zai iya ba wa ma yumsik in kuma Allah ya rike kofar rahama ga wani wala mursila lahu min ba'dihi in ba Allah ba ba wanda zai bude mashi wa huwa al azizul hakim Allah mabuwaye ne ko mai hikima ne in kin ga bai baki ba ko akwai abin da yasa bai baki ba in kin ga ya ba wani ko akwai abin da ya sa ya ba shi kai ta baiwa na Allah iri-iri ne Allah bai tarawa mutum ɗaya baiwa shi kadai sai ga wani yana da iri kaza wani yana da iri kaza wani yana da iri kaza wani yana da iri kaza an fahimci wannan ku shi za ku nema wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya baku kuma yana daga abin da ke sa bawa ya dade cikin matsala <clears throat> yana neman Allah ya haskaka mai rayuwa Allah bai haskaka ba shine ya zama yana da mummunan kulli a ran shi dangane da wani baiwa da Allah ya ma wani musulmi ma'ana yana fada da baiwan Allah to ko ba zai samu nashi ba yana hasada ba zai samu nashi ba yana ganin wani bai dace ba to shi ma ko Allah ce bai dace ba ta da san wannan ba ta yadda za a yi mutumin da ya ɗaukan ma kanshi wannan bala'i wallahi ya zauna lafiya tsakanin shi da ubangijin shi sa duk mai hankali natsuwa zai yi in Allah ya ba wance kaza ki sani Allah ne ya ga dama ya bata ki nema ta wani wajen yanzu ran nan ba na ku labari ba wata mata ne a Kaduna yayin take tara mutane wajen siyan ta duk garin nan ba sai da ke tara mutane ana cin abinci irin wannan wajen ana nan wata mai hasadan za ta iya zuwa ta kama wani waje a gefe ta ma ta yi kiya zama kululu mai tuwo kuwa wallahi ki yi ki kasa saidawa an gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace kila ma'anahu ma ya atihim bihillahu min matar wasu suka ce ma'anan wannan shine arziki na saukar ruwan sama aw rizq ko arziki mun gano wannan da kyau fala yaqdiru ahadun an yamna'ahu ba wanda ya sai hana an bayyance wannan ba wallahi ba wanda ya sai hana in Allah ya nufi wani zai arziki ko Allah mutum ƙaryen shi ta sha ƙarya ƙaryen shi ta sha ƙarya iya eh, hanawa kina zaune <clears throat> in Allah maraukin sarki gida ma ki arziki sai ki hmm? akwai hanyoyin arziki da yawa kuma za su bulli kwanan nan amma ba harkan ku bane ba zan gaya muku kana ce malam kana mana sada ba harkan ki bane ku gane yanzu waɗanda za su yi arziki da kwangilolin da za a bayar Allah yawa da su amma ko kin je kin shiga za ki samu kina kan kwangila ne mun gane a kwangila ɗaya sai ki samu riban miliyan ɗari bakwai getting to one billion ki samu wani bakin haye ba shi kuma wani yana ta kumfan baki ya ta ciwon baki ya ta hayaniya bai mallakan naira dubu bakwai ka Allah yake shi sa irin waɗannan abun ku daina mutane hasadan bai wanda Allah ya musu domin Allah ya mutum arziki ba wanda ya sai riki Allah ya sa mu dace kuma yumsik min zalika fala yaqdir ahadun an yarsulahu in Allah ya rike hanyar arziki ko wala ba wanda ya sai sako shi ba wanda ya isa in Allah ya ce ba zai ba wani ba Allah aiki ya same shi ya ce wa min bi ma'ana fatihil bala wal imtihan haka wannan alfatah yana daga cikin bude kofan bala'i da jarrabawa ma warda fi kaulihi ta'ala shine zo cikin alkur'ani Allah ya yace falamma nasu ma zikiru bihi yayin da suka bijire da wa'azin da aka yi masu fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin bala'i hatta idza ƙofofin alkhairi hatta idza farihu bima utu sai da suka fara alfahari da jin daɗi na daman da suka samu kun gane ai in Allah ya baka dama akan mutane ku, za ka ƙara ƙanƙan da kai ga Allah ne kana wanda baka isa ba daga ran da Allah ya baka dama ka nuna ka isa ko wanda ka raina sai an shi damun sai Allah ya bashi dama kana kallo wallahi ba da ka iya haka Allah yake yanzu me Allah bai shimfiɗa ma in ne jadal ke ba su mulki a ƙasar nan suke yanda su ga dama ba an yi ko ba yi ba mutumin da bai da miliyan talatin a hannun shi na shi yanzu ya zai kwace gwamnatin ba Allah ne ke yi ba wanda aka kwace gwamnatin a hannun shi fa gamsasshen dan boko ne digiri uku yake da shi dakta ne kun gano wannan da ke ko shi kuma wanda ya zai kwace gwamnatin a hannun shi suna musun ma bai da takardar sakandare <laughs> kai a gaida Allah wai zai da gama ne aka ce an ga takardar sakandare na shi ce ba matsala mun dai shiga ciki ko ba gani ba ba matsala kalla wannan shigantaka in Allah zai ma baiwa sai ya kalla abin da kake yi ne zai maka yau yanzu dan Allah kamar wancan gwamnatin kamar ba a yi sa ba da kina kunnen rediyo zaki ji an ce wane ya ce yau kun taba ji an ce ya ce yana can karkashin wani lungu an daina maganin shi kwata kwata sai ya zo unguwan nan ya fita ma baki san ya zo ba haka Allah yake kisan Allah ya ba mutum dama ko to yi nazarin daman nan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai Allah madaukin sarki ya ce a akhaznahum bagatatan da suka koma alfahari da jin daɗi da cika baki da mimmike kafa da zalunta mai dan karamin karfi da karere da sharri ga al'umma dan Allah ya ba su dama Allah ya ce sai muka damke su afke fa izahum mublisu shikenan zai ga sunan sun kowa sun zama abin tausayi Allah ya masu fallasa sun farka amma kuma ba su da yin da suka iya an gani yasa ku yi hankali duk daman da Allah ya baki ku wallahi ki hankali da ita kake sha mamaki ko karfi Allah ya baki ku kake rika alfahari da cika baki da karfin nan dama ba karfin kai naushi bane in Allah ya daki da hadarin mota an jima hannun ya gutsire fa akwai kuma wanda yake kara naushi ki dake ta ko ki tinkahu in iya magana in bakin ya barke ba eh ko kuma ke zama kurma ko ke zama bebiya to ba arziki ne na Allah ba mu gode ma Allah kan abin da ya mana wallahi sai ya kara mana Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal fattah huwa alladhi yahkimu al ibad fi ma hum fihi yakhtalifun kinga idan mutum biyu suna sabani kan wani abu ko to Allah ke hukunci tsakaninsu shi yasa kada daya ya sake zalunci ɗaya koda da kalma ne tun ba ka ban Allah ya tashi hukunci ko wanda ya zalunci zai taba kasa shi yasa sahabbai in za su je yaki wasiyyan da ake masu shine zunubi ko sai hankali wajen yin shi in ba haka ba to akwai matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai ya ce wa minhu qawluhu ta'ala rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan mutanen namu kai hukunci na gaskiya wa anta khairul fatihin domin Allah kai ne mafi alkhairin mai raba daidai da raba tsakiya da yin buɗe in ana da saɓani tsakanin mutane Allah madaukin sarki kai ne wanda kake fayyace hakikanin abin da yake an fahimci wannan jama'a da yawa za su yi ta kokarin bari mu samu waɗanda za su rika zuwa suna mana campaign suna batanci suna waye suna waye dan a ce muna da gaskiya ne hankali zai koma dakali ya daga hannu ya ce rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina magana ya kare duk sai sun gama ya maɗi ɗin duka sai Allah madaukin sarki sai ya sa sai su iya tuntuɓe kaɗan sai Allah ya bayyana gaskiya shikenan sannan waɗanda su kuma yan yama ɗiɗi ne nan gaba sai zo sai su faɗa gaskiya ɗari bisa ɗari sai jama'a ce lokaci kaza sun taɓa yin ƙarya iri kaza ka ku yadda akwai matsala Allah ya tsare mana imanin wa huwa subhanahu alladhi yaftahu al-khaza'ini judihi Allah shine yake bude taskokin baiwan shi wa karmihi da karamcin shi li ibadihi ta'iin ga bayin shi masu mai da'a wa yaftahu abwabal bala sai kuma Allah ya buɗo kofofin bala'i wal halak da hallaka alal kafirin akan kafirai al mu'anidin waɗanda suke da kunnin ƙashi? wa huwa alladhi yaftahu ala khalqihi man ghalaqa alaihim Allah shine wanda yake buɗe ma bayan shi kofan da ta kullu gare su min umurihim daga cikin al'amuransu idan al'amari ya kulle miki karasa rasa yanda zaki Allah ne zai buɗe miki wannan kofa wa yusayyiruhum lahum fadlan minhu sai Allah ya sauwake masa al'amarin su saboda falalan shi wa karaman da kuma karamci li anna khaza'ina samawati wal ardi bi yadihi domin taskokin arzikin sammai da kasai nawaye yanzu asaran da aka yi a Kano a gobaran kasuwan nan mutum nawa ne yau suka zama talakawa bayan da su masu arziki ne ga mutum na ta kama mu ne kaza ai mu har bayan mu ma ba masa tsammanin sai dai mu ba da labari wai mun taɓa yin talauci kaji jahili kai wa san Allah ba ne sama da triliyan uku ya kone a kasuwan Kano baban miliyan ba ba biliyan ba triliyan budget din Najeriya kap triliyan nawa ne triliyan shida ne rabin budget din ya kone ko mutum ya riga alfahari wai shi tsammanin wai ya taka tsauri aina aina Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai mala yake cewa yaftahu minha ma sha. Allah yake bude ma bayi kofofin rahama gwargwadon abin da ya so bi hikimatihi da irin hikimar shi wa ala ma qadahu fi khalqihi bi mashi'atihi da kuma abin da ya hukunta ma bayin shi gwargwadon abin da Allah ya ga dama kawai Allah ya ga dama da zai zama kaza Allah ji yanda mutane suke ta shirmin su wallahi sai ya zama shine ba wuce yake cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu ba su ne rukunan mutuwan dan tsako ba Allah sai yayi in ya hau sama shahu ya dauke ya fado kasa muzuru ya cinye amma ko sa ake a gari in Allah ya ce wannan dan tsakon sai ya girma ya cara wallahi suna kallo za su bashi su yayi shine suke sha tsara da sassaka baya hana gamji toho za da mutane suna da hankali Allah ne ke ma al'umma baiwa kawai ka nema wajen Allah kawai sai maka irin naka an gane ku riga amfani da sunan alfatta, kuna neman arziki kuna hadawa da sunan almajid alfatta, Allah da girmanka da buɗinka Allah ka kulle mana kofofin bala'i ka buɗo mana kofofin rahama Allah matsalan da muke ciki ka yaye mana Allah ka zubo mana alkhairi ta inda bamu sa tsammani ba Allah kira nan zaki ga abin da zai zo miki amma ki tabbatar kin cire kullum musulmi a ranki in ba ka banan zaki tsaya waje daya kina kallo al'umma na gaba ke ko kina tsaye waje daya an fahimci wannan da kyau ko shi za mu san abubuwan da muke ciki kuma mu san halin da muke ciki Allah ya tsare mana imanin mu suna na sittin da biyu shine ash-shahid ash-shahid haka ai huwa raqibu ala khalqihi Allah shine ya sa kamar misali kina wani abace wani ya sa muke da haka ta kin shiga magana Allah yana halarce akan bayan shi baki daya aina ma kanu duk inda suke wa haisu ma kanu da duk sanda suke duk abin da kike Allah yana yana kallon ki kyar yana jinki yana ganinki ya kafa ya tsari ki yana ki yana ganinki hadirun Allah yana halarce shahidun yana sa ido shaida ne shi aqrabu ilaihim Allah yana kusa da baye min hablil warid sama da wannan jijiyan waya hmm? ga yake ganin in mutum bai koshe ba ganin ta jijiya nan din shi eh to Allah ya fi kusa da ke game da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau yasma'u Allah yana ji wayara kuma yana gani wa huwa bil manzar al Allah madaukin sarki yana cin kololuwa wa alal arshi sawa kuma ya daidaita kan al'arshin shi fal qulub ta'rifuhu zukata sun san Allah wal wal uqul su ko hankula la tukayyifuhu ba su iya faɗin yanda Allah yake kun san mutane idan aka ce masa Allah yana kusa yana ji sai su ɗauka wai Allah ya zo ne kamar masallacin nan ba haka bane yana can sama kan al'arshin shi amma Allah duk abin da muke nan yana sani yana ganin mu kuma saboda shaida irin na Allah ya kasa ya tsare akwai mala'iku da ke biye da mu akwai kyamarori ina ganin anan ne muke karatu su kin san fatan jikin ki ma kyamara ce tana dan da abin da kike idan kunninki hancinki bakinki lebanki harshenki haƙoranki hannayen hannayenki gashin kanki komi da kika sani shaida ne na Allah to dan adam ya shiga uku duk wanda bai kasa ya tsare wajen bin Allah ba ya shiga matsala duniyar nan ko ni wallahi inda duniyar nan ke bani mamaki kenan wanda kake ganin shi da babba ne mai daraja sai ga kuma ba kowa ba haka za a je lahira ba kina ganin wance babbar ce wani babba ne idan ke ga wanda za su rako su da sai sun kai shi wuta ko sai kin yi mamaki hmm? Allah kin mamaki ki sa mu bi Allah kawai sai mu zauna lafiya kuma kankan da kai ko shi ke sa bawa ya bi Allah to kan shi fa ba kowa bane sai zauna lafiya yanzu wani bawan Allah ran yi nuna wani bidiyo clip shugaban kasa ne yanzu ne ya rako tsohon shugaban kasa Obasanjo ya rako shi har kofa ya shiga mota ya tafi mota ɗaya ta raka shi ya tafi abin da ya faɗo raina shine Obasanjo zai ce ikon Allah da fa muke gidan nan da sai dai mu mu rako amma kuma wai yau mu ne ake rako mu to ba shi kaɗai ba a kasan nan da ina ganin ba mukamin da ya kai mukamin shugabancin najeriya ko akwai a yau ne fa muke da tsohon shugaban kasa obasanjo yana kasa. tsohon shugaban kasa shagari shi ma ya taɓa kasa. tsohon shugaban kasa shanakan tsohon shugaban kasa baban gida tsohon shugaban kasa abdulsalam tsohon shugaban kasa wa jonathan duk waɗannan aƙalla guda nawa guda shida duk suna nan sun taba kasa sai da ce tsohon wani yau ga wanda yake ci shi za mu ji tsoron Allah in Allah ya baka ilimi ko kankan da kai ga Allah na kai ba kowa ba ne sai Allah ya daga ka akwai malami a unguwan nan kullum na ganshi yace ala gafata malam sai ce almajiri ne sai ce ai malam akwai mala'iku guda biyu ne ɗaya a sama yake reto ɗaya yana ƙasa da ka kankan da kanka sai na sama ya ja ka sai Allah ya ɗaga ka da ka wannan kai wata tsiya ne sai na ƙasa ya jawo ka kana leƙe ba mai ganin ka <laughs> a kira sunan ana sa baka daraja ce yaron wane ne ku je ku ga wane ba sai kun gan shi ba Allah kenan wallahi haka Allah yake shi yasa daga ran da kika nuna ke ba kowa bane ko sai Allah ya fidda ke kin zama kowa daga ranar kike kokarin sai kin zama kowa ko sai Allah madaukin sarki ya nuna ma duniya ke ba kowa ba ce Allah ka sa mu dace to kun ga Allah madaukin sarki ya kasa ya tsare yana nan yana kallon mu kyar to yanzu ma ya zamu ne inda za mu kawo mu ba abin da Allah yake so kuma ni hadarin wannan suna na ashe kun zamu ne ke na? shine bawa sai ya je lahira ya gama ma Allah ƙarya kin gani sai ya gama ma Allah ƙarya sai Allah madaukin sarki ya rufe bakin shi ya ce kafa faɗa abin da kai sai gaba da ce a ran nan da ne aka ce hannu faɗa abin da kai duk sai an gaba sai su ce lima shahittum alaina me yasa ku ba da shaida har tirare ban kije gidan kawoki ba ta ce ki sun suna kike dauka an ce yayi recording ya dauki hoto ana zuwa malaika ya rubuta tashin shi na tare na ƙarya ana karanta miki wajen kice ke baki ba sai an ce din da ni aka shinshina sai fatan hancin sai fitar da kyamaran da sandakin sai a sa kowa ya gani da ƙaryar duniya za ki ji ko da lahira harshen ki zai ciro ya fito ya ba da shaida kuma duk yin nan shaidun da Allah ya sa maki kuma shi shaidan ya fi wannan duka saboda ya san duk abin da ke faruwa kuma kafin ya yi ki ya rubuta duk abin da zaki a lahul mahfuz kina sani sai duk wanda bai dage ma bin Allah ba ko Allah ya sha mamaki a duniyar nan abin da yake fafutukan ki samu wallahi in Allah bai kaddara zaki samu ba wallahi ba zaki same shi ba ana fahimtar wani wata zai ta yi ƙarya wata zai yaudara wata zai ta yi kaza wata iyayen da ke cuta nan su ba ta kuɗi ta ce a makaranta an je an kawo kaza wata mijinta take cuta wata saurayin take makariya wata kawuwa dai gas nan duk waɗanda abubuwan sai an yi su a lahira sai kin tuba zo lahira kin kin mamaman ki ƙarya ta daki kuɗi ta baki ba ba ta yafe miki ba kawai sai a zo lahira kawai sai ga shi gaban kowa ya'yan ki dai sun zama manyan mutane ana ganin ki da daraja ashe kin yi cuta kina karama kuma ki nema ya kai miki ko umma uwata uwan mu ta mutu misali baki roƙe ta ta yafe ba ko baki aikin alherin da Allah zai ga wannan aikin alherin ya kai a yafe miki ba baki mata addu'a baki kaza baki kaza wannan musiba ne Allah ya tsare mana imanin mu jama'a sai karatu na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum